what Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama kenan CP Audu Madaki da yake nuna manema labarai wasu masu garkuwa da jama'a da kuma gungun 'yan shila da suka shiga hannu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan ke ma mika lambar yabo ga shugabannin kungiyar Miyetti Alal da ke taimakawa a yanzu wajen zakulo masu garkuwa da jama'a da ke boyewa a dazuka. Kwamishinan 'yan sandan ya yaba da haɗin kan da 'yan Miyetti Alal ke badawa a yanzu. da ta kai har wasu masu garkuwa da jama'a suka tuba su biyar batun da ya ce rundunar 'yan sandan za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyar sa kai domin kula take biyan kuɗin sabulu. mu gode wa Miyetti Allah Association da taimakon da suke taimaka ma police a fannin cases na garkuwa da mutane saboda na aikin da suka yi nan da mako uku da ya wuce mun samu yara guda biyar daga sun local government wanda da suna ba su da aiki su da garkuwa da jama'a muka shiga dialogue da su through miyati Allah har su zo sun yarda cewa daga ranar da suka kawo arm nasu a nan binigogi nasu sun dama da binigo guda biyar ak guda biyar cewa yanzu sun tuba ba su sake yin harkan garkuwa da jama'a ba. wai ina na makomar waɗanda suka tuba? hailayo daga kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan yanzu hakan nan da mu rubuta ma force headquarters ga abin da muka samu ga kuma wanda suka tuba za su gaya da zai musu amma an yanzu haka mu daka wani mataki ba a a'a suna tare da alhaji aliyu alhaji abare da ke zama shugaban kungiyar miyatti allah na shiyar arewa maso gabas shine ku ya wakilci shugaban kungiyar a Najeriya. Na zo na zanna na a madadin President Alhaji Muhammadu Kirowa Ardon Zuru ya turo ne akan in zo in gode maka akan haɗin kai da ka bawa membobinmu kuma muna roƙonsu su tabbata kuma su gani su kofin right su samu haɗin kai da sifi ɗinsu. Yanzu haka dai wannan matsala ta garkuwa da jama'a na kone neman kusa da harkokin kasuwanci a wasu sassan Najeriya batun da Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jiyon arewa goma sha tara na ko ganin fa dole ne a tashi tsaye da magance wannan matsalar. Kai gaskiya ya shafi harkan kasuwanci seriously wanda yake mun sani ba wai 'yan kasuwa kawai ba har ma wanda ba 'yan kasuwa amma mafi yawa 'yan kasuwa suke kan hanyoyinmu suke kan zirga-zirga saye da sayarwa duk da an samu ci gaba na zamani yanzu kudade ana turawa turu hanyoyi daban-daban daban-daban taransifa da sauransu amma duk da haka ya tarna harkan kasuwanci su kinafan na wani lokaci suna duba mutane da suke zirga-zirga da gobe ana samun matsala wata wajen kinafan din wasu mu sannan kuma ana samun wasu irin fadace-fadacen hanya yana ritsawa da dukiya da 'yan kasuwa akan hanya kuma wannan ya sa mutanen mu kasashen waje da suke zuwa su zo su sai kaya a nan ko su je su sayar ko a kai a dawo zirga-zirga ya kara ba wasu mutanen mu kwastomomin mu tsoro su zo su zo su sai kaya kasar nan su koma abubuwan ya kawo illa da yawa duk da gwamnatin tarayya da mun sani da sauran matakai suna daidai gwargwadon su amma har yanzu muna ƙara kira ga gwamnati din da a fito a ɗauki matakai don a samu dama ƙasar nan ta tsaya da kafafunta. Alhaji Ibrahim Muhammad Itisir kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.